Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A da sauran mu mu da mu da kasance da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Suleiman Usman Gazawa TV YouTube channel. A sukalin da sauran mu kamar da ku sani a kodo shi muna kawo muku shirye shirye mu a cikin wannan tasha ta mu albarka. Dangance da abin da ke wakana a cikin kasashen mu na Afirka. Yau ina so in tofa albarkacin baki na dangance da eh zanga-zangar an kaso a lumana a cikin Niger kuma ga dukkan alamu zanga-zanga ina ganin gwamnati na so ya hana ta saboda domin yanzu ga yanayin da muka fuskanta a cikin ƙasashenmu na afirka mun riga mun gano gaskiya daga ta da rashin goyon bayan faransa ƙasar faransa saboda yanzu masha allah tabaraka rahman yanzu in muka duba da kusan ƙasa uku ke da kwaiwa daga su alhamdulillahi kwalliya ta kusa biyan kuɗin sabuni ko ta biya kuɗin sabuni za mu ciya tun daga yan man kama daga mali gine burkina yanzu shi shugaban ƙasanmu kamar abin da yasa yake sauna dangance da wannan zanga-zanga da yake so ya hana ta lumana ga matasanmu na ƙasa da ya shi ya riga yana cikin tsaka mai wuya ta me tsaka mai wuya saboda ya san aka ce gani da wani ya ishi wani tsoron Allah yanzu saboda ya riga ya ga waɗanda gwamnatocin ƙasashe guda uku sun riga su sun hidda hannun riga sun saki hannun riga tsakaninsu da eh, ƙasar faransa ya san abin za a kewo a kansa shi yasa shike ma bisa bangar al'amari na siyasa na zanga-zanga na matasa ta lumana da suke son su yi saboda su nuna ma duniya irin ciki yanayin da suke ciki wanda su ma karan su. matasan namu su da kansu sun san da wanga mulki da ake sama gare su ba mulki ne mai amfanin su tunda sun riga sun gano gaskiya tunda kowa ya riga ya sani mu wannan fitinan na kungiya ya ubangiji Allah subhanahu wataala ka tarwatsa wannan kungiya ta sai da yawo kungiyar da ba mu ga amfanin ta ba kungiyar asara kungiyar da ba ta wani fa'ida cikin Afirka wadda da ita ta ake gama hannun riga da ita da Faransa suna cin karansu babu baka sai da sun ka ga dama to mu ba mu goyon bayan karya sanin kowa na matasan mana na Nijar sun riga kanin su su waye gwamnati na farar kula gwamnati na siyasa sanin kan kana talaka su ne ke zaben ka da zaran kuma talaka ya ce ga abin da yake so a mai idan ba a mishi ba dole ne juyin mulki kana so bai sosai ya wakana ba muna fata hakan gane ba amma dole ne ku za matasa na soza na mu na Nijar kowa ya sani har gobe mun da muke tura ƙasa ta mutum bitar tsakanin soji da talakan ƙasa suke da ƙasa domin kai gwamnatin siyasa kowa sun zaɓa ka aka dole ne kuma a matsayin lokacin da aka zaɓe ka talaka ya zaɓe ka da manufa abin da yake so kai mai a ƙasa da zarar ya ga wannan manufa tashi bata cika ba dole ne shi zai koma ya nuna bacin rai ne dangance da alkawarin da an kai musu ba a cika musu ba kenan da haka mun hito daga rake iska kowa ya riga ya sani yanzu kan mage ya waye wannan juyi yana ta hebe izinin lahi saboda bayiwa shekaru da dama muna bayan ƙasar ga ta faransa tana wahalshe mu banza ka kare ba mu ga abin da ta amfana mana ba mu ga abin da ta tsina mana ba to matasa ni shawara ta a gare ku matasan mu na Niger tunda an gwada muku ƙarfin mulki ana so a hana muku incin ku ana so a hana muku wannan zanga-zanga ta lumana kuma son ku yi ku koma ga ubangijin ku ku yi ta addu'a cikin masallacin ne kuma ku samu social media insha Allah yanzu wanga lokaci da muke cike ta yanar gizo ku tura damuwar ga duniya domin ta gani ni shawarar nake ba kenan matasan yana da shawara yanzu kana da kafafen sada zumunta da dama su facebook na whatsapp instagram wani allah gane ga sunan da dama manhajoji kala-kala ga sunan na yanar gizo wanda ya kamata sako dare da rana mu ta tura mata sama duniya ta san cikin halin da muke ciki yau ma sha Allah kudi bi kasan maliwa ta fara walwaliya alhamdulillah haka muke so hmm? babban abin da ya kara burge ni a kasar burkina kudi ba gani wannan gwamnati da ya mulki kusa kusan ka, satin gada huce masha Allah malami na mahadarci alkur'ani hmm? na ga wani bidiyo da aka gwado shi juma'a a wagga ta huce shine ke jagoranta gaba ya yi hudu ba bisa mambari akwai abin da adda daɗi kamar haka hmm? shugaba wanda an kasa an naɗa shi a matsayin shugabanci na ƙasa ya zo ya jagoranci al'umma bisa sallah ta juma'a yana masa hudu ba akwai abin da adda farin ciki kamar ne hmm? to mu amma sai ka zo ka isko shugabannin magasunan da ke hawa da sunaye na sahabbai da manzanni na Allah amma sai ka zo ka isko su tilin tilin suke hmm? sai sun zo sun hau sai su rikide lokacin suna lokacin da suka da siyasa su kowa zai ji zai iya kama maka aya fara shakaranta maka ita da hadisi amma ayan nan da zarar ya hau ba zai aiki da ita ba hmm? ga sunan muna da sunayensu da dama wasu muhammadu hmm? wasu muhammad hmm? ga sunan suna da yawa wasu salihu jibu sunan manzo ga shi nan ayya annabi salihu na'am ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna gashi nan na musulmai na annaba Allah da manzannin shi amma sai sun zo zo har bisa karagar mulki ka zo ka isko a su ba na musulunci na su na yahuda na kawai da bature to ubangiji Allah sarkin sarauta muna kai mu a gare ka domin kai ne ma share muna hawayen mu ya Allah wannan da kungiya ta sai dai ubangiji Allah kasanta ta kamuna lokacin ta tarwace cikin ƙasar Afirka domin ita ce ke kamuna ci baya sosai da su ne turan ke haɗa kai suna samu suna zaluntar mu dare da rana to matasa na matasa na mu na Niger ni shawara nake ba ku zuwa a gare ni shawara ta ku miƙa addu'a ko wajen ubangiji duk abin da ya yi tsanani maganin shi Allah kuma mu tsaya mu dage kan bisa ga abin da muke so shi za a yi saƙo dare da rana mu rika tura bisa manhajoji ga sun kala-kala na yanar gizo mu nuna ma duniya facin ranmu da abin da ake muna wanda ba mu isa ba ba mu ji daɗin abin ba dole mu nuna ma duniya ba mu ji daɗin sa hmm? faransa ban da zaluncin da take ta aikata mana ta'addancin da take mana cikin ƙasashen afirka ya yi yawa haka ya ishe mu hmm? matasan mu ga sunan na soza ana ɗaukar su ga hilin daga ana kai su ana halaka su yan ta'addan ga wannan ke kira yan ta'adda cikin afirka faransa yadda ke kira wannan yan ta'adda hmm? cikin cikin matasan mu ake samu a kirkira wanda za a ɗauka kuɗaɗe a basu a ɗauki kwangila a basu ta ta'addancin nan kuma tare da ita tallahinta ita ke taimaka musu ita faransa da hmm? suna koma suna kashe iyayenmu da ƴan mu abin tausayi abin bakin ciki hmm? wasu yankuna ga su bayan Allah da suka gada hurarren su tun kakanni da iyaye har yanzu hurarren ya gwaye su zama ciki saboda matsala ta karamcin tsaro hmm? abin gane ya yi yawa a dake ka hana ka kuka da ka to matasa na ma so za wanga dai aka ce gani da wani ya ishe wani tsoron Allah wanga abu ya kawata a ce ya zama ishara ku tashi ku ceto ƙasa daga cikin halin da take ciki domin abin ko ya ishe mu ɗan gidan bature ya ce turu sai turu abin ya yi yawa ya yi yawa ka duba gani tun shekara ta dubu biyu ake ta bayan Allah ana kisan gilla a cikin ƙasashenmu sirtu ma ƙasar mu ta Nijar matasa na su za a yan uwanmu nawa suka rasa rayukansu tun daga zamanin dubu biyu zai kyau ga lokaci da muke ciki kusan shekara ashirin da biyu aiki ba da matasa bayan allah ga sunan sibil da dama talaka yan hula da aka ta kashe a cikin ƙasanmu abu ya yi yawa to dole ne ya kamata mun kai lokacin da ya kawo tun da muka ce ba mu buƙatar ƙasar ta faransa ta heta kwanta da kwakwarka ta dole na muna tsaye tsayin daka ai eh. kuma mu in dai game da wai zancen abin da bai mana na a cikin ƙasa mu hito mu nuna bacin mu, yanzu na muke ba sha da baya ba gudu ba tsoro in dai ta fannin wannan tura sako ne muna tsaitsayin daka sai inda ƙarfin ya ƙare assalamu alaikum wa rahmatullahi